Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Da rashin tayi akan bar arha ko shakka babu. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar maku da shirin. To har yanzu muna kan batun yawan kuɗin ruwan da 'yan kasuwa da masu rancen kuɗi a bankunan Najeriya ke biya. Da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. Ga Madina Dauda da ci gaba da firar. To, Dr. Obadaya, menene kuma kalamin round tripping a harkan kuɗi da ake eh, cewa eh, eh, eh menene ma'anan wannan kalamin shi kuma? Wato shi round tripping din shi ne wato kaman Central Bank za ta ba bankuna kuɗi dalas domin su arama masu kasuwa masu sari sai su rubuta cewa wannan abun za a shigo ne da man fetur ko kuma za a shigo da kayan aiki da kayan masana'antu ana ce musu raw materials da equipment da sauransu bayan yan suka karbi kuɗin nan ba abin da za su yi ba shine ba abin da za su yi ba wannan abin da suka ce za su yi ba shi za su yi ba za su koma kasuwar bayan fage kawai a canza wannan dala don an ara musu a kan mai bikila kila dari biyu da hamsin ko kuma dari uku da biyar sai su ɗauka su kuma su je bayan kason bayan faɗe su sayar da wannan dala a dari uku da sitan a dari uku da sitan sai su samo riba ɗin kawai su sa a asusu magana ya kare to sai su mayar wa central bank da uwar kuɗi da suka karba eh, haka ne ma uwar kuɗi da suka karba amma ba za su yi abin da ya kamata a yi ba ne shine ake ce mashi round tripping to wannan sun cuce jama'a sun cuce gwamnati kuma sun cuce al'umma shine round tripping kuma yana nan yana faruwa a kasar namu abin da ya sa kenan za a kashe dala dala miliyan miliyan ba za a ga abin da an yi da su ba to kenan shi yake shafan kenan yawan daloli da babban bankin najeriya ke fitarwa eh. na taimakawa kasuwan kasuwan sai da eh, musanyen kuɗi eh. amma kuma dalar ba ta sauka ko kuma naira najeriya bai hawa baya hawa yana dinga sauka domin aka ce to don dala dala yana yana neman yana kara hawa don kowa yana bukatan dala kuma ba wai ana kasuwanci da shi ba kawai ana ana ana sayar da shi a kasuwan bayan fage kawai a samu riba a sa a jihu magana ya kare to ta ya za mu magance wannan al'amari ne yusha'u eh, to ai babban banki yana da inspectors su inspectors din nan da aka sa su to dole a sa musu wa abin da akan ce wai checking the checkers su ma sai an duba su saboda ainihin idan round tripping din idan babban banki aka yi auction eh. aka karbi kuɗi banki suka karbi nasu mm-hmm. eh, su kuma akwai masu karfin jari wanda suke karban kuɗin su kuma da yawa da mm-hmm. sunan kamfanoni to su ma suna yi mm-hmm. su kuma bankuna da commercial banks madadin su siyar maka a banki sai ka je ka ce akwai sai su ce babu baka fada category ba sai su kira dan biro da change in yana da customer sai su bashi to round tripping su kuma inspectors waɗanda ya kamata su su bi na transaction ina kuɗin da aka baka dawa dawa ka sayar ma ka bi ka'idoji abubuwan da aka ce a yi sai a tsallake wannan rahotanni saboda haka a wani yanayi ne da kasan ta shiga ciki saboda mutane sun samu dama a duk inda suke ko da mai sai da gyada fa a Najeriya idan zai kasa gyada sai ya sa marasa kyau a ƙasa masu kyau a sama mm. to irin waɗannan abubuwan ne ya tafi har sama shi yasa eh, developmental economy irin su WW e, Rosto suke ta kiran cewa sai fa an samu attitudinal change mm. canjin ɗabi'u mutane mu fahimta ƙasanmu ne in za ka yadda leda pure water kamar a nan studio ɗin ka gane cewa an fa shari kuma kuɗi ne ya share ka ɗauki abinka ka zubar to haka waɗannan abubuwa hmm. da ke faruwa a ɓangaren kuɗi wanda abin da ya kawo shi shine wannan digit ɗin duk sanda digit din ya motsa to hmm. wani ne fa ya rasa wani ya sama shi sa to idan yana sauka din to zaki ki ga rayuwar na ƙasa yana gyaruwa in kuma yana yin sama zaki ki ga rayuwar na ƙasa yana da lalacewa mm. saboda duk zai dawo ne ya koma akan price shi sa babban banki yake da aiki a gabansa na kawo wato price stability price stability din nan ba wai na kwana biyu ko uku ba eh. kuma ba akan commodity ɗaya ba zai shafi duk abubuwan da ake ne saboda ƙasan tana da girma tana kasuwanci ta shiga yarjejeniyoyi na kasuwanci daban-daban sannan kuma akwai bukatuwan kuɗaɗe na kasuwanci da ƙasa da ƙasa daban-daban to inda aka samu akasi da fiscal policy da monetary policy wato da ana samun bambance-bambance mai girma mm. misali an kulle boda an ce ba za a shigo da kaza da kaza da kaza da kaza ba eh. to an ba za ka shigo da shi ba to ai ya kamata in kai kai kuma ka fitar sai kuma aka ce ba za ka fitar ba kuma again eh. to sai ka rasa to wanne ne zai taimaki tattalin arzikin wanne ne ba zai taimake shi ba to sai mun dawo an koma an yi amfani da tausayi da hikima kamar yadda dakta ya fara faɗa. To kuma da kuma ƙwararru ma ba ku gano hanyar ba balle irin mu kuma masu ɗaukar labari. To dakta Obadaya a lokacin da kake mataimakin shugaban babban bankin Najeriya. Eh. akwai wasu matakai da kuka ɗauka wajen shawo kan irin waɗannan matsalolin kuwa bisa idan kayi yi eh. la'akari da abin da kake gani eh. yanzu a waje to ka san eh, malama wani lokaci mutum ya yi magana zai zama kamar yana yabon kansa ne amma zan ce da gaskiya mun yi iyakacin gwargwado a lokacin har aka samu single digit in ku tuna da alif dubu biyu da hudu zuwa 2000 and har ma 10 an samu single digit har ma inflation ya dawo har single digit ɗin interest rate shi ma ya sauka har single digit a lokacin ba kamar yanzu wanda kudin dala yana har kasashe guda kamar ya kai har sun biyar akwai na gwamnati akwai na bankuna akwai na kasuwan bayan fage akwai na zuwan zuwan haji mm. akwai su red ɗin daban-daban daban to abin da yana kawo shi round triple ɗin kenan sai a baki a kaza ni kuma in sake ba malam yusha'u eh, red nashi daban don na waye shi ke kuma in baki naki daban don na waye ki wannan kuma ba su nasu daban to kaga wannan yakan kawo halin cuwa-cuwa da halin danniya da sauransu mm. ta wannan lokacin namu ɗin wannan abin bai taso ba domin kuɗin dala ɗin guda daya ne ko kai ɗan kasuwa ne ko kai ɗan gwamnati ne muka integrating rate ɗin ya zama rate guda ɗaya to idan an yi haka yakan kawo transparency kowa zai ga abubuwa dalla-dalla a fili ba wani da za a ce ana yin abun a bayan mutane ko kuma a boye to amma yanzu ya zama na kaman rate ɗin yana nan daban-daban idan na waye yake son sa miki rate ɗin daban in ce miki karki gaya ma kowa shi kuma malam yusha'u son zon sa mashi nashi daban in ce mashi shi kaɗe gaya ma kowa to kaga wannan halin yakan kawo yakan kawo damuwa kwarai da gaske to a lokacin namu dai mun yi iyakacin gurgudunmu har ma shi foreign reserve wato asusun kasan wajenmu har ya kai kusan biliyan 60 amma yanzu ko rabi bai kai ba ganin cewa ai kai kwararre ne a wannan bangaren wace shawara zaka ba gwamnati gaskiya muna da aiki kwarai da gaske muna da aiki kwarai da gaske wannan aikin kuma ba karamin aiki ba ne ya kamata gwamnati su tashi tsaye duk wadanda suke lura da sha'anin tattalin arziki a san su wane irin mutane ne kuma a san irin aikin da suke yi kuma matakai da za su ɗauka da zai taimaka wa jama'a a cikin gwamnatin apc ɗin sun zauna ne suka ce ai economy ɗin za a dauka a ba wasu su ne in charge of the economy to ban taba ga irin wauta kamar wannan ba in kai shugaban kasa ne kuma kai economy ba shi a hannunka kana da mukami ne ba ka da mukami in ka ce ka ɗauka economy ka danga ka ba wasu su za su lura da economy ai kai ba sarki ba ne ka dan bisu ne kawai kana kana kallo saboda haka gwamnatin president muhammadu buhari ya kamata su tashi tsaye su ne su zama in charge of the economy kuma ya ba da oda abin da yake so ya gani a kasan nan abin da ake so ya yi kuma ya sa target duk wanda bai iya ya fulfillin wannan target ba a yi waje da shi a kawo wanda za su yi aiki wanda za su yi aiki da niyya da nazari to wa zai ba target din nan babban bankin najeriya ko dai a'a shugaban shi zai ba su target zai ba kowa da kowa zai ba cbn target na san cewa cbn din they are supposed to be independent hmm. amma su kin san akwai rashin tunani wasu sun duba wannan independence din kamar sun zama wasu, wasu gwamnati na kansu ne wannan rashin ganewa ne gwamnati guda ɗaya ce ba gwamnati guda biyu muke da su ba gwamnati guda ɗaya ce to muna da shugaba guda ɗaya ya kamata wannan shugaban ya zauna a setting target ma ita babban banki Najeriya da Ministry of Finance da ko duka sauran ministers din target da yake so wanda bai iya fulfilling wannan target ba a canza a sa wanda za su iya aiki. To jama'a sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu kawo muku ƙarshen wannan firar. Yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodune da suka shirya mana sauti, Nisa Garba ke cewa da alheri. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya Bayan da ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya